Kalangu, studio Kalangu. Niger ke diraw ala halo. Kalangu, studio Kalangu. Niger ke diraw ala halo.
nyamay galudun ka studio kalangu gurgu da min tuwaita kindugu zarmiki na albahara ne akan gungu muhammad dantani ga tonan da haranse bbc tira ke kiyanwo gwaso kante durai sintin ga fattana yau nyamai kwara barbata goyir sai albahara era talwa har zura kan gwa garas da lidgamara na fonda fati aran gama matakan misa maranda hari zurai toyon gaban bari misa a bonno irga sala aran sayan kuna a gadas gandara assalamu alaikum wa barkan da man sankine an kuna larba wikir kambo zarmki na albahare kan iso laga tonan da aran sai bari batai ne ya irma sintin da to nya misa wone kante di fa gandara bikinora guru wakin di fode dan di boko haram ize borogu na mari mariram kwara to nye ina borfowi ina borfomo marai marai yan lalo ago difa laptan berora nan kan kine igona ga safarai difa gandara maniram sikala boso kwara sai dan dikan be kwai woi na kangai ma koma dugu kesaga batama hausiyan ginda fono na barbata to nandi ginda follan kane kan igo goko haram izaidin ika kwararano kega nan kan kine ika ga sobai gadan gidan wunde ga alwato kan kine kwara bore fatta iso bai ga harsani zayan tan iga bpc tira ke ken woyo na neo nyamai kwara isintin ga durai katarai danga sai je kwara kano gwaso ga sandiyan jin funa da ke hofo ina barbata te irse irma hangani se.
zabi kin gur waide dandi ingano ina ziri waran kin guwanta kan gono dini kwar kanu lokolora jerei katarai hankan gati barba wani kun sus bora dai yona gin funa kan gono dini ana jerei marganta wallaf irse irsin da kalkandida zanguhin zanda waranza kindi iddu zanguhin zanda waranza kindi kindi iddu adin premier group ora iddu borwegu kindi iye deuxième group ora iddu borwaku dina la sabote irgane danga zangu bon kul borwai ta kinodu dir guna mo kai ne zanguhin zanda waranza kindi du ya dinga bore kan mandu zangunda wagga kindi hafonno mandu ilma ne de a te zama ifo se zam jiro no matkan adro te bokul ga bay vraiment haran jiro localiser de metre ikul ina mutente donc lokolo mante matkan bore gaba da bore kan ga na sintini hin kanta mu su bana sintini ko ba za da hinai ceci kofo kan zama za sintina wano kan sin da koi kayan fokulu a gona ginga bin kani kebe amma dai a gona ga inga wafa kai kuldum kebe mu in hang sinai kai yamman koi ga zamu si breve na te haran resulta koi fata koi makani paske koi bisa amma yar kelen da yana gon kan wallahi mun koi gudu wanda yana kogir kaino zabir se kayan fu amma ir kogi ni sem kogi hin suru yes gono di irko ba yes inga moy ko ngudun ga wana matkul kante jere kul marganta iga duwai ne da kaina alwati banda kan ikoi ga yonai konkon yongo no te kan sigine second group kan ga sintin za su ba
jehando zaro girbuwa ga kwai zari wakin difa ne kai diya haro kan bambari a yir galudun kara na talwa har zura kodorka ana karga keri a gadas gane arlit fonda bon pk 5 fonda patiyanwo misa na kwai da kayan kwasu habibu garba matanote a gadaza ko arlit fonda nari mai kai ingai wo igona ga batuno zabi hassan bagor ingano gati bora kanga goida naruma fulan zama 3 spv nodin narumai koyan kanyan ganda gina ingai bongaira igona gidira harora irwo kanga ti moto koy agtil sirgano irma goida irmi sambu irmi wayandi irmi jinai ta mo bisandisi irgon girke yan tonandi agadez gin funai da bani zar gin funai kulga im fonda won hansa borai kayan fonda ganimo igona ga duke ine mo kan fonda kan ite amante no ba kaina zama a gonar kannin gaishe lahani bobo matkan da yi bubakar muhammad kamfun arlitin cida fonda bayan o kulno pati wiza dai goy hanna no iman iman ba guru hanna dangara fondo duma kan yigite dai skai goy hante ba is goy hanna fote kai i guru hanna dangara in nirgi nay sambir bongera ir motai wo in ni talfino din ga dinge foga ce gano iddir bisa harora labu koyo ya marka bisa agabula agades ganda guvernero demo sarusai jin funai ikul no koy ga kai fonda din bonga di hasarau kan noti annama dai ina san kisan bukan ne ga gun kaina ingai ga fonda din hansa hambore iranga sino musa mamman nona bari bata sambirse halka sonda irma kai no na garas gandara ciro zirin departamara kai dia farmo mi sabo rugumo ba kan batamano kan ra kaligoyo a gano ina gabino alfarai goke gabon ga gadu kai dia farmo amfana hannu bashar shaibu ciro zorin saruso kan gagoi da farmo gin funa barbata kan tonan di alamin wa shar seniya sisir fondaga Vous savez, notre zone, c'est une zone...
aran gabai irwo irganda dumi zai kan igitilam ingano igidan da bayan zadai kan harsin tinaka ingano ikoi ga albasano tilam irme cino ga dai alfarai kanan di zongo bon wagga kulu ningai albasan ai tilam afoyan wo iwanai sintin ga ba zada zama sintin ga albasan wo konko har kan ga ti an kan ga ti dumi zai do haramo irganda wora kolgato ingano igidan da bayan irgir ko fondo goy mo zama kolgato ina dan a sintin gaza da inga monewo idda fatima wura.
bari ba tafo kan amnesty international ka tarera bi je hando zari wai kindi fa hane ane kan handu bandai wora nijar labora fula kwarai mamburiyan da politiko boriyan igo naga kan bedan iga misa kan gona ga labora borai mile kan gona ga ki facebook zaman fonda bon wala albahar no en tire bon kan bedanyan boba igona ga te ise terno kan ga bon dure ya babe dan gama to kan kine fati job na kida amnesty international ne kan niger hino matumai kan adake borai dinga tusu amani tan mantinda alhalifo sambiyan zaro kan i gayi labi zai se an dunya talato me amera bondura yango bino inate faji kara kan ino agati jandan yan hayan ido ima ina da mi zai no ngai wani bom da bari ima labai zadandi nijar labora jandidan yan hayan ido mi sano kan galakal sambu gumo danga mato kan ministro kan gagoi da labi zai na kida a wani jawabora amma kwasarai safara sambu yanwu a tonton kaina giri zambarin kan da da kanan digu zango borno ago giri zambarin kan da yokin di kara kanan doto geri goikin dinka zango bon ministre dr kafa rakiatu christel jaku ki yangora maradi kwara jean hando zari waran kakin di daga kwai je hando zari ga hane nya da iza loktor kwara na bon fere sigir ga sandi haitu doro bon wai boro zangu yaggan da wa kukin din kano iguna wo kan yan ga doro go igo na gani safarai la sabu hannano ikatarai goyo din fondara loktor kwara gin funa doktor ahmadu isa bari batakate muhammad mamman seniya irma hangan Donc au total, il y a eu euh, 982 Din masu kala boro zongu e ganda wa hakkucin da hinka kan sai igona ga haitu doro wali mene kan sai rowo gune loktor kwara iyara. Nan kan ikoi gudu boro takin da iye kan ga igona ga sikka. Il loktorai isintin gani safar inamo ino han kan idiye ga ka. Damo boro zongun da waye kindifo kan ngai mo doris dun fogo ga ngai bumboda idu safarai zam il doktorai gona gwindino da safarai borwakin da hinkamo iduwai kan ngai mo iwan haituwai igano haifoyanku wodi ni nga wo kadda dai igoi borase ingai mo igona ga modaru kun gidimat kanno iga isa farate da afoyan mo gona kayan dori fo dimni ga ngai mo halga kason wo loktorai ini saja talo kan edo daga cikan kan irka ne wo irma ne kala irka no ga haitu doro gune kan sigine kan sabbi kol annama dai boryan ka kayan jonta magani ka boryan hayyan magani ka kulan da se ikulu il loktorai igona ga hakoi dai loktor kwari nos équipes de consultation sont en train de les prendre en charge alado kanga kano labo tawo karyan kunje bero feni fut margane bero gaga su mara di kwara ke ciko hinka tirno ikambe banda omar sale ago ira aman yadda nda sankan wodin kan isambu irma hangana se kan na na citote ine daidai kan dosi haka ite ine amante amma iman ne a cikin zaben wado mai da kuma hantu nan kullum man ne da gazan tsin dosi haka yin wara ni sin da fono kan koje jin wado da mu kunda ina non se zafin dina da halu kan tura mai no yantu mai se ne a ai dosi haka bai ngai ne go fondo sai mu koyi president la ce yau kan ana kan president commission electoral nin conference o te san jibo na ki mi gane filan da filan go ko ce jingo ne amma amma ne biro si ko ce jingora an sar go ne tan ki man tirte ni se gan tum gane a za ka mutira wo man ku bai so ni wo ni ce jingo ni na kai mu gudun tirte ni alaka so kan gudun no ai ne hal dai bi mun ne da sai nan go kan gaggen jemi ko ce jingo wallahi ashina Omar Sale kan goke cikoi kan yayin nitirai kan babban da san nono aran hangan. Ya mono irgaran labarin da kan Omar Sale a kwanda sata kan gagoi da saffa yanwo zuzu kwara. Wikir kan borano ina sariya ga sandi nya mai kitfu rodo. Subano gurgu guruwai iga sariya sanka katarai.
wa studio kalangu sigirai hangan nan kulkaran go dunyara facebook bo. Studio kalangu facebook fonda aiga bara aiga zabar
studio kalangunya mai galli dunka gurgu da mintuwa kindugu hari zurai toyon kan gonu ga bambari ga hasarauyen bobute kware kan yanguwa ga da sunan tara batama bobono yole misakan tera alman bobomo haro kwandai za be na hirno kwara borai kan bai gobi naga sigira kan irwan hanga sinuwa ni se asambir sai ne ya alwati kuku kogari banda aga desu ganda adu hari beri bobayan hari yan kayan gabo dambarandi ikano da gabi hatta yan cino rano igaka iga hasarau beri temu turinya yan iga dodai kalibatan beri yan haro ginwa muhammad malam jibi kalidankono a gona ga fahamandi hasarau kanta yangisi Je viens de perdre tout mes jardins.
ai zardangai me amino yole tur dumize kango pepinero ra ikulu haro kwandai ai mo desardan amfano no ai gon gai almayale ngwayende so ai kul sinu ai gon ga gak sine keki lambu goi zardan goi ngai naga tir wan goyo kai gon ga te desardan goi sinu ifo nil ga te Covid. S'il y a plus de jardins, on va faire quoi miso kante ana gadu sandi ci gefen kwaru koyo a gona ga fahamandi bina saraura hasarau beri kayante ingaise jiri waye zo abubakar a gona gingice yantonandi a gades ganda gin funega Cette année-là, des cours.
harangiro kai diana hay kurkanti ir lambai yole i tur dumi zai i kurno haro yole miskan ra alman yan bumbo haro kwandai irgo masalara barazuno irga bayi mata irse zama da barazino haro aga ba kwara tusu Il peut ravager même les villages.
ce yan aiwo kulkan ce gefen kwara bore i gona gace a gades komino gin funai iduwa setu yan matkan dai ahmed kusa kan gaci a gades komino mero yarima a gona ga faman da Nous allons envoyer.
ir girgoi tere samba nodi ima hasaro misa kulla sabu te irse ir mudu gadi fondo kan nirga sambu ga katise ga kasine ir bunda margasine satayan ir gadi indai ga kasine fonde kan irga hinga sambu ga kadda ga kasine borai si ba borai mandu i wane gine kulkan idaran di jimilla i gadu hankan gani bine yenen halanda bara zogoyo kan Les ouvrages qu'ils demandent.
kamanti ba ce gefen kwara kwara bobo gono gama gamara ganyan har zuro gona gani sakulla mannan bumboda alwati zanga mansanci ne alman zongai ngaino haro doda kali batamberiyan gano haronwa da mobor jama'yan kayan jan ngaiwan alomare irga sabu habibu garba sai ya mono irka ga to hankuna zarmki na albaharai me da tonton kaina aran gama asmani sina ga kandaran sai faransiki na labuwari assalamu alaikum Studio Kalangu.
studio kalangu sigirai agades kwara nomad fm gindabon lamba zangunda fo da tombin da ya gabu dilberi kwara radio tebonse gindabon lamba waya gicin da iya da tombin da gobo maradi kwara radio garkuwa gindabon lamba zangunda iya arlit kwara radio ikokan gindabon lamba waya gicin duku da tombin da fo Studio Kalangu.